قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين To ai lalle mun girba wa Allah ƙarya in har muka yi imani da abin da kuke kai na shirka da kafirci, bayan Allah ya tseratar da mu da falalarsa. Sam bai kamata ba, kuma ba zai yiwu ba gare mu, mu shiga gabataccen addininku, sai dai in Ubangijinmu ya ga dama, domin kowa a ƙarƙashin ganin damarsa yake. tsarki ya tabbata a gare shi, Ubangijinmu ya kewaye komai da iliminsa babu abin da yake ɓuya gare shi, kuma ga Allah kaɗai muka dogara don ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici, ya kare mu daga hanyoyin wutar jahim, ya Ubangijinmu, kai hukunci tsakaninmu da mutanenmu, waɗanda suka kafirce wa gaskiya, ka taimaki mai gaskiyar da aka zalunta, ka taimake shi akan azzalumi mai taurin kai, ya Ubangiji, kai ne mafi alherin masu hukunci.